والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يدلونهم بغير علم ألا ساء ما يدعون قد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقط من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba ta salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah ina bi asibi ya lwazin shi bi guni nan nan in ramadan jira alaihi sallallahu alaihi wasallam da ya kautu bai ko bai catu dibi ne jima'i daidai karfe ta ko bai ne nínú tó a ya ba bi gwegi da ba lissafi ya yi gidiyo insha Allah ya na kiba karatun suratul nahl aya yau ishi rahim والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون كلامكم سوچنا داتي بوتانا نقوي ندينه يبادا نعجينا إله واحد يبوتاني كيتيو دي معنى الله تبارك وتعالى مغايدا ندينه na ìyàwó náà ṣe ìníkéjì mùmí wọn kúkú bá òhùwàlá ahad wàlẹ́dínà láyé mìíràn rẹ̀ bí áṣàrà zagana zigaji ma ni gani bai funke ya kulubuhum munkira ya maji guri benin gwancoci ai ga ala ilawa goyi ai ga ala bauta goyi nina ta maji guri benin wa alawi فإذا كيل لهم لا إله إلا الله يستكبروا وقالوا أين لتارك آلهتنا لشاعر مجنون agogo wahun mustaqbiru iza jimayo ne wata sai lege wani. A ya ce na aya ji bauta zini Allah goge nan allahu kuma ba wani ji bauta na ai wata san لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون لا جرم تفي دواني gaskiya ga dan wani an Allah ya alimu ma yi siru na ma yi rinu su ko da na latula ne mishi kin gaji na je aje da gaji bauta ya Allah ko iyalin so ko da kike ne e ga sona be ne ga tulani ita ce ga mu ya ga ga ba na gaji da be e gaji na inna wala yuhibbul mustakbiri lalla na marbe fife Allah wanda boya da ne wata mata ce na matatu da mina hadisi sayo annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaga innal mustakbirin yuhsharuna amsala dhur yawm al-qiyamah ile da ni ta ganya yo jo ne ana kifo kiyama kikuto ku ce birra jina na luye wa misigi misigi nga na kyo ko awon lu ga ga ashita ayen dondwa yatawu nas zawangi tafe da bibici da akadami litakabbur ni bola chibola chiga fe alita wagi yiki bola ya fe da bibi chaji ya sai go sanu na tesa wala da ba ya mina ga ya yo jona so da mini ya da bana su kuga tiya da ni ta jona su kula ala fiki zira jina eh alita misigi misigi da an ya fe da fe fe da so gana ju kiwa gani bi etisa wa zo ga minu ya mo iga ju le nga ile fi wa ti annabi <clears throat> sallallahu alaihi wasallam ga yi gaga la man kana fi min zindundo na ya gurgu gurgudu zirra da bai ti sauran yanyi wani zamuci a rawa aljanna wala ya dukulu na man kana fi kolbi da rati mai iman a cigala na ya gurgu da zina gurgudu yin zirra da bai imani na waji dawwama da na ba Kuka da ya na ya bune fiye takabburin wuce ji wani abule ke yau da kuma ce ya ji wani su kogo watiya daga yanuwa da aljanna karshe ko imani ku a ga lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam na gaba gina ci ga ya rasulullah ya wata ci sako ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana idza ka bi shi sutura gastura nan da nan kano yi kologi kologi wa na'alu hasana idan wunsa mu ji girman kai wuya. ta wuce ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ga inna allaha jamil su kusa hibbul jamal sa wayarsa go da ne wayar tufa tas wani na kan wani ne ya dawo yi fata fulawar duhun cici duhun gaje da ji samun gaje ka zanta mun fusa na wuce ji alama ya ci sawa ya annabi ci tufasa ne ne kwanan bai ci sawa ya izin yi minu yana annabi ka alkiburu batara haka wa ghamata nas mm, ene rezu yitiwe reya wonan gayi ezu na gaskiyo <coughs> bo gaskiya da na mutu alai ga gaskiyo yo mai ga ga ah, ma ya a gaskiya na ma ce na ma ya ci gaskiya na na gayi ga ti sawo wa ghamata nas aw ghamta nas ezu fu fu ci zawangi zule mai ya rangi ciwa dai dai go ba mu ciwo da nake da darja mu eti yene eh min ruwani to ga batru batru haq wa gamsu nas so yene zai eti yene da dawana kunje sura wangila da nan ka ga eti yene man la bayani bin dominin sayu eh, <clears throat> sai wa tafsirul jalalainu wai ga yi gaga na ne ubayin daraja. ne tila cici da zufu ga gawon yin tundwa ma ji tabbata da mina hadisi a nasa da salmai gaga inna allah auha ilayya lalle su kun ji mai annabi muhammadu an tawada ga fe ya ga ya hatta la ya ahadun ala ahad har zeni ga fi zabaci ga gawon yin alina fatu bayan idan da cile wani shi madan kodi wani rahimahullah na ne ya zabi gobe bai yadda in ya fata kuri da finci kanga fitikpa a jifin fitina mai la'amin ne da bai bi gogan abin shi usmanin kodi wani mashi katamu zanna mata tilawa wa da nan wada fi ba goga fe ne da fi goga nun goga zane shi usman ko da cika da nan ba mere aka kaura na biyu ne ne da gomigo ene imani dukuna suku feke je da miyo ga kimo ya ta ba waya fe yi da da ne da nan gobe fe yi mune be mu ga ɗan na ga ta miyo ada wuce ya ba ni fe ne ci a fe fe la da kata ko kata ko fe la yi ba yi da kyayu da kyayu kyayu ga guta wanda be lo ẹ̀tọ́ náà máa rà ni ní ìdàbùgbò gan adàyíwá ní ẹnu ọgájì wọn náà jù bí ẹ̀gbọ́n ṣé gbogbo ẹ̀sùn gáwọn tí sẹ̀gẹ́ ẹ̀yìn ọmọ agájì mẹ́ra tí ó yọ ẹ́ tí ó dájẹ́ ẹ̀sùn kó jẹ́ aṣọ òṣùmánà kódò nílé àmọ́ wá ẹ̀dá ti rálẹ̀ ẹ̀dá ayíwé ẹ̀gbọ́n kí ìjọ ọgbọ́n wọn bùkún ẹni mi ẹ̀gbọ́n títà ẹ̀gbọ́n wà lóbi ṣe táyì rí jù zà sọkọ́ وإذا كيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين lagana ji ala sokote na ce wata sabi sokoni kunwani wani za ki lalawun kanu da aga gabi an yi gama da an zara rafukun ki mato ce ci na ƙur'ani ko bi zane jilo eh, ba annabi sallallahu alaihi wasallam a ci da duk bayani wayi na aga shi anan shingo <coughs> amma je da gani da su koya na je da bala su kwaji niya na a fi gban sahabi ne da nan ga <coughs> wani zaki la lahu ma za anzala rabbukum aga ga bayani kima coce ci yau bi ma'ana munafiki ne dillo bana annabi sallallahu alaihi wasallam na. adawo bayani a nabi gani na wa yi biyu an ni kurani gani su ko gona age biya ga zuma na ji tunki to kima annabi ga ci a wannan nan ma za a tsara rabbukum qala ga asatirul awwalin ya ce da fanji yau le aje mana amma shi ta da sallallahu alaihi wasallam yi ta suma maji mana amma da dina wani bayani yake mina aya yana ganga ya ci yau da fanji kiwo ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يدلونهم بغير علم ألا ساء ما يذرون الله تبارك وتعالى قال ليحملوا أوزارهم كاملة حتى قال لك رأيني فاجئ من كتشوك a tsawuci na ji mani bi wayi a ji mani bi su kwayi na ala su kuji ne ba ibada wani karayen fi shirka na jajima a tura na karawuci amma lula kamilatan emi buci yau ba mai kiyamacin gaji fi kiyamana ma ka wuce ba wa min awzarin ladina yudilluna bi ghairi ilm tun zane ji ma ya yake da ba fi bi wani babu inji daga kibe yana to da wuce ya fi laifin a so zita a da kwamishin ya hamilu a wazarar kamilatan yau malkiyama wa min a wazarar da zai yi dillona wa da ilm alhafizu da kafiru la bayani na bayyana wa hadisi muslim ba na mai gaggan man ila huda kana da min al-ajr مثل وجود من اتبعه zendun rai zawan jibe e ba wunan wa diriyar lada ni komishin na layo ne zane zila mituna bi ma na wani zila zila da ada lana ta hadis da sun wala ba qur'ani no aga ya zane zila mituna lada guwo e shi gbawo eti bayani na wanti ya ta mituna na a komishin ni ya yaya na ke kaya wa biyan wani ladan ya kuma ciro gala a tuma da muhimmanci sarai la kusu zalika min dunihim shay'a ma kaya wani lafiya bannan wani wa la take da ladana la tana bi lutuna la nan da rayuwa rubuci. a cira mu ke yi wa mun da ila dalala da na gani zaman gibe ginin kana rai min al-ithmi wa da laifi Eh, misla a ah, sami manitta ba iri ya laifi da ni zai lami tuna bi ma'ana da ni lami tuke bin na aga laifi haji kaya kaya a ke kafa ne a wani dawa fi bi wani layin kusu zalika mai hata mai mishiya wuce ma ta yin da ke miniya ya sani ya na na zai tuye gina a kaya na kwamishin yin wani ladawa naji lotuna so ale da wani gagara ne da lahani wa fi ne laifi ta fe yin kabiru kwamishina wande daga ba ni ji da wa fi dona ba da yin wuce e na wande eti igino ta tubon ale ga atar waje kuro Wani allah allah tabaraka wa ta'ala ce ga ya gaga da ya hamilu ruwa zarar kamilata yau kiyama wa min awzar alladhina yudilluna bi ghairi ilm ala shutukwe mu sa'a ma yizuru lefi gana jalotuna lefi gana jalakaruna wabi lokacin hmm, da ya ce ya lada na ta gaga ina ne wani gine ne ne fi diga wani gice ko ba da yo daga wani shabiye kyuwa قد مكر الذين من قبلهم الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم فقر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون الله تبارك وتعالى وقد مكر الذين من قبلهم lalle kafirai shido ya kafirai makaci na a can lugbadi da shido a lugbadi ka kayi ga annabawa ji mutu caji amma fa'ata Allah bunyanahum so ko biya e ba na tuna ya kafirci na me gbalu da daji na eh mu biya batunci min da daga foundation ko na lacici ya batunci na a cika so ko biya batunci yo ci biya yau fa harra alaihi musaffu min ke. sankiri ba tun ci ba ta ci wuro ci da ya gyaran ci daga titabu nana kinayo yoga etun don da daga no tati ne ba so ko tati kafin ci na shirka wana etu ya ci wuro wa dawa etu wana biyana e ba ne za tu kafin ci na e ba ne za tu shirka na e ba ne za tu munafici na e ba ne za tu so ko na eba tuti pata etu ya ciwuro nga babba da nga banka su da youtube a wuce na fahar rare musaf mai fauke daga sankere eba tuti yo nga so kwa babba ba su da youtube a wuce na bi ma'ana ya tuwa ji pata etu ya ciwuro ina ima ga na dauna wa ta yi mula'azabu min haifu la ya shuru Allah ta wa ta'ala wa biya bi azabi bana baitu azaba biya ana ba ga waza ba da biyawa nini lawi wato dede wani ta gbalu dede wani oga alugba na aladi na alugumu da alugu oga alu dede su kuma wala yi kulmakul sayi illa bi ali na na otu na <clears throat> wa dambarna ma kana yasnau fir'auna wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishu wani wazo wacce ne na wakili na shawai imani shawai musulunci shawai milatu annabi muhammadu in shiga wakili wa da ba na wagatto ti imani wato ba ta ti musulunci wana ba ta ti suna na zalisala wana shiga kibo nga wa wamo nga yana nga yana ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الله تبارك وتعالى وقام sun ba yawon kiyamati ya kuzi ne nga ya zafi kiyama su kwa gada wuce ya kufi su yau su kwa gada wuce ya ba wa ya kulu Allah ta baraka wa ta'ala ga bi ayi bigin tara malaika shi ga aina shuraka ya alladhina kuntum tushakuna fihim babu tudogaye miji bi ma'ana tudogaye zai ladan bayani ci fiye muke babu miyina lẹ́jù tó kúrò fi efe ilẹ̀ mú mi ní ti bá efe ilẹ̀ tó ṣí ẹ bá etí ètò dọ̀gá yìí tó gẹ́gẹ́ mú mi ní lámì túnú àgá àyà àjíbọ̀ ọ̀tá kútú jìyà yẹ̀gá àyè sájà abá yẹ̀ ìdìbọ̀ ọ̀tá tó bá bá wá dán mẹ́jì kìrà

asaluma a gasalui tusha kuna nefi tusha kuna nefi so nuna guba ni kirin shi wane gaba go fari mafari nunu rafi nunu baci nunu kaya ego ya makhataba na ya mutakallimi na bina so ki a ci jigancin a can nunu rafi fila mutu ake nuna ne nuna na kira na gayi nuna bukayo kasara mu da yabo na saba ya ta kallimi so a cikin ya ta kallimi fiya be kila ci fi nuna rafiya daga bafaro a ga yabo istiqalu ibn da gura gin taraba larabin ga sauki mai wani ba lanu nuna fiya nuna hu guba kasa hali rafu ga mu da rotonu fi nuna mafariya nuna rafiya no ta ke nuna baci ne ne nuna bukaya na kan ya ci wuci kyaya wuta kallimin fiya jake tusha kuni fi <clears throat> man ji kawai na ji fara da nan nono kirbe na ji fara ayayen suratul hijiri ne ba shi da ba cikin nono ba na ibrahim da biye gawo mala'ika ji ga a bashar tumuni ala amma saniyar kibaru fa bima tubashirun wani nunu juya kasara fadu ma tuba shiru ne asali fa ma tuba shiru na ni eh ijtima wai nunu guba na ganci an nunu rafi fiyawanci ake nunu ya kasara a cikin ya huta kalimu na guzuma na fiyawanci ake nunu da kasara ya ci nunu kaya wani fadu ma tuba shiru amma fa kura wani cikin kwatina gona gan tushakuna fi da fatuya nunu wuce fatu wani nuna a wuce ba da wani ga tufa'ilu na ya wazani tufa'ilu na ya daga shikaku eh <clears throat> so yene zai ne anabi soko bana yene zai ne eh, sahabe shi bana ya ce da wuyan ga cina na ya wa sahabu shi mun wana eh babu ya wuce na je fiye wuna babu a da yanayin kwabin so dai ti kira non ba miyo to sha kuna be ne be be fata yi nuni we bugwa ga nuni ni ne to sha kuna to na da kasar yi nuni ga yi bugwa ga ga asali yi kubo ne ta mata ga giza so Allah bar kuma ta ce ga yi ga gon ga bin kafiri ji ga ga bin mushriki ga ko ki ga ba ba mutu ga da ne je la pami ba ce ba ibada wani ba wa don eh mutu alladhina utul ilm zalim su kutara da ilimi a aga ya jo aga innal khizya al-yawma wasu'a 'ala al-kafirin lalle su yasu nan na bai da boirin don da gaji tabbata kafiri ne aga aya nan wai la daraja tu ya za mana su kuka na utul ilm mun ce uwa ga zani ji su ko tara da ilimi na a da yariya su ko eh kelele ina nafa zendo na ba su ko hukun ko la su ko ba mun da mun da ci ko ai kutin da ci su ko ba ci na e ba wa so mun ji ga ne bayan ya mun shi tukun su wakati <clears throat> ulai wa ta'ala ga bayan suratul ali imran inna ad-dina 'inda Allah al-islam wa ma ikhtalafa alladhina utul ilma utul bana soko ga gawo mu'minul inda qa'iman bil qist la ilaha illa huwa shahida Allah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim sai gogo mun ji da coci jayo daga yijo arba alkiyamu da coci jayo galata sun fa kiyamu su kwafe shi ta bayan bayanin ajina a ga yaro ga alladhina utul ilm إن الخزي اليوم وسوء الكافرين. سوقي جميجي ما يأتيني في السنة عليكم آه. <clears throat> ومدو الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوه السلم ما كنا فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون آية نجيب آية نجيب آية نجيب آية نجيب na manja yariyan bakiya mu ga inda alqizya al-yawm wa su'a al-kafiri su yasu bi da bai patan gaji tabbata kafiri jinan ke ga bice bi ga gaziji mai kafiri gajo su kwace ya jiga alladaina tatawaffahum malaika a ga da nisi malaika jiga bi ga gwaraya a gwaraya go alina yi zalimi anfusin a titacen tibi na kuwa shirka na jafe jina da kafirci na fe jina fahimkawar salama makunna na amadu min su a cika fini ya gano fuga a saranda mai gairi kawo salama e, a ga ikada fuga ya daji bi gaskiye gaskiya na fi gumi bi tura a tutsawai rayuwa ɓata ne lokacin na bi jajajiri dana a ga ya daji gani biyu alkawar salam a cika ga makunna na amadu min su a yi malotu da dalani da mune na fi gajen fakiyar wani makunna na amadu min su bala inna Allah alimu bima kuntum ta'malu su kuma da kike na fe fe da tuwe kafirci da shirka jina man shiga ayan na daga banu shuna alladhina tatawaffahu almalaika <clears throat> ade kira guba ne dazana da ida bu go bi ma'ana hamza da wani buji ya ko wace waju ga alladhina yatawaffahum almalaika kira hamza gujiyo kurawa da jike patina ga abuwa ga alladina tatawaffahumul malaika man ji cika to waje wunya ya tawaffahumul malaika in e gwana gubu beyo an da min sura nabu babu bani da yi gona yi aya ya ba wata guba alladina tatawaffahumul malaika a ga yi gada aya ya ba wata gubai alladina tatawaffahumul malaika bi. da na guba ba no kirarin yan zara mutum muga mai yatawaffahum alladhina yatawaffahum almalaika zalimi anfusihim alladhina yatawaffahum almalaika tayyibina yaquluna salamun alaikum eti yatawaffa gugu baba agaki waje wuta buwace eti yatawaffahum kabata ma arriwayatu qabla at-ta'lim daga nawaji tabbata ibar e wayo kiraji tabbata hanni sab'iyya mun shiga ya dama ta'lilu <coughs> a ganga malaika na bani na ijamu shidoye fi'il ashidoyi fi'il shido alhali fa'ili maji mu'annas hakika ha ibn tanif na wato daga nuji mu'annas hakika na wane daga wata tazkira ya filo galawa ta gayyata wa fa'ul malaika amma kura wani cikin batana da na guba ba na gona eh, ga ta tawafa mai mala'ika wajen rikici dabo a ganga fayini mai jama'a so jama'a ma mu'annasa iya mu'annasa so kuma wani a cikin ta tawafa kan dun da wagadin fayini caje jama'a jama'a na nan pataki wajen wuce jamu taksir ibn mala'ika ba na wajen mu taksir ya malak وقال في لبين شيء شذوي لنا وجود تعنيف فلي لك جن يسرك مثال سورة آل عمران وإذ قالت الملائكة يا مريم وإذ قالت الملائكة سبحانك وإذ قال الملائكة وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم العالمين nke lura ba go if qalatil malaikatu ya maryamu inna Allah yubashshiruki bikelimatin min min wal masih so kando da waga da fa'ili fa'ili mai jama'a jama'a mu yi ne jamu taksir to waje dama ji tafkire fi dole shi da yuna kuma da dama ji tanif mun gala yi bakaratu min zo tabayin suratu ibrahim wana so ko da qalat rusuluhum eh kila rusuluhum jamu ya rasul mai jamu taksir sai bago wala fili wata tattani kan fili wa shi zo ga qalat rusuluhu kin no go ga qala rusuluhu na ji ke ga qalat rusuluhu ndon da e <clears throat> yajo so a ci ga hamza ya gbada na guba bannan allazi da tuta wafahu malaikatu zalimi amfusi malaika da gwara yana a tsawa da ari na mina ji ti binakuna binakuni kita timina man na yi gaggaga ya ci zane ji mun jira kwa ce <coughs> jira da annabi sallallahu alaihi wasallam do madina na zalunci na ajimin cita cana da wani a ja maka wani kafiri ji da mushriki ji a feji ji shirka ki babi a gaibo a da ba ji lafiya ha inda ciyo tsuwa ga karsha da fun ya fi shirka goro a musulunci ta ya ibo maka ya makaci na ji kili ya fi da tutace hamuna ga su ko gama da kya gabe ci a ne na a allabe na tuta wa fawon mala'ika tu zalimi an fusi falu kawai salam a ci gafin ya ke na fuga a ga ya da fuga a ga ya da ci kelele a jigya musulunci magaya dini ya boro amma kyafe gaban cewa ga gama na zuwa ga makunan na mulkin su yoto ruwai lani iji kafirci lani ele eh, ga ga da ga manazin ya ga gawa e ga da jinin sako goya da min suratul an'am wa yawma nashurum jami'a thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum tazumun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki afi bi kuti wallahi sako kane da zo ne wayani ma kunna mushriki la ya ba jani so ku da jikin na goda na ga mune zo inna allaha alimu bima kuntum ta'malu musu ku dike ne fe ji ya shirka na wuce e tun so ga mu awe ba ta so ala ga kan kai ga ebe ga mana na ga ba ta na su ba da fitoci ba kon fa yana ji ba ta da ka ci malaka da kaya da litafi ta hayo kai ji ma da madarke su su kuna ito turan wajen kuciya kiwo وادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين ìkagbáni sọ̀kọ́ àti anádánná ẹgbẹ́ òkè òkè wọn àpọ́gà àwọn àpọ́gàmọ́ná náà súnà àásùgàmọ́ná sọ̀kọ́ àgbàgbà su kwa ga ga fadu khuluwa bawa ba jahannama e cifi bakwai jahannama e gada bakwai jahannama je kuma hmm. ne gada jahannama khalidi ne fiye maga gada ba ya fi kofi tutun ya tiyabiya falabi samathwal mutakabbirin lalle e ciba <coughs> yana da je wuta su ganya ayo a ya ci na ji bautan su kuna ici e ba a biye a ga daga watakila ya zadazan aje mulki ji cijo Eh, muruci a ƙarshe ba ta kuke amina a gai na wailo ko a gai za ta zai biyo maruki adam kurgo ku ya kan eh da ta kuke amina duk da ci wani wule ba ta na gai na wailo a yada ci ba naje ci ba bibici falabi sa mafi wal mutakabbiri kiwo ban su وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين وكيل للذين اتقوا أما كان للذين نجل ba a nabi sallallahu alaihi wasallam da wuri bayani ya wazi biyu aya wurin shi ne na aga a ce naga Eh, daga na allazina takaw da jaro ne je tsasuku eh, su ne lafa su ko baci idan na ga ga to inna nan mai da makanta ji ba ni ga ni ma za an sala rabbukum ki so koyi ci nabi muhammadu inna nan ko to wana ga qalu khaira alayhi so na ne nane ba ki ki alkhairi ne kike ne alquran so alquran ba ta alkhairi yau ga lamun yana da khairu gazan do su kuka tara da alqur'ani ce le ga dan ci da bada alheri gan wannan eh da mu ci kyo ga na su ko wacce na wu bayo eh ina su ko wacce na wa mutu baye alqur'ani ga khairu ماذا قال ماذا انزل ربكم قالوا خيرا بما نابا قال القران سكوتيا القران ما الخير su kuga lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana zana jiti bolo bolo e babo jajo yijona na hasana ade gaba wangin gama aljanna su kwai da Gaba gabata ma zane jiga ya ji sufanci na eh, insanu na ga ga ya musulunci a kwai kwakuta ba hadisi malaka jibril ba annabi sallallahu alaihi wasallam na jibril biba eti islamu eti imanu eti isanu wale ga yi karshen bi da kukuta na wani bi ma'ana eti <coughs> isanu na annabi a yi faga na ga an da allah ka ka tara fa in ta kun tara fa innahu yarak ene isanu a ji bolo bolo na ngai yi wo jiba wato ya soko wo fi wo sasa ya gwa wo cewa daga soko ya ci wani soko ya ke kuwe na ci wani na e bana konda ka bu wanda soko ya wace wace wani wani ci wani a fahimta wuya raka wani ne Mai lam ta kun tara ka bu wani ji ba da yi lalle soko ya fahimta wuya raka lalle soko ya ne wai asali ya ci da wani a tututa moraka batun layo da gode gode isa wani ko ina gai manufa na lawan mutu biya mu daga manufa na lati cina gama na da yaki ayo eh kan don da zane ga sa bida yana da gani ya cirki a mun ga lawan da gaba ta yi san daga isamu na gando to daga isamu na udai cimbu da islamu baya ta gwana martaba ya ta cin ga isamu martaba mafari mutigayi islamu martaba bacici imanu martaba ta cigayi isanu eh mutigayi janai nan na sufiya ga wagaga yau yi musulunci endo wagayi je umarji sufanci na ji da wuyana kafiru yo agalagi yawo mu kafiru yawo igimina yawo agalagi yawo fuci isanu bedda imanu go fuci isanu bedda musulunci go Eh? inna ga cunin e ba sanyo e na tsara ci kai da wani mustabi yo a ah, foti mustabi ba je wajibi na kai za jinwa ga ga waje kafiri no ijadalin ci takani da su fi ga wa ga wani da tari kairi e buru ci kaga lewo ji je ga gangun ha. kí sódọ́ sọ̀kọ́mọ̀ ní lágbórí wúdọ̀ yìí sódọ́ sọ̀kọ́mọ̀ náà babu ne ne yake kaci takarda yabo daga tsufancin nan wajibi wula na jiwa ne kafirin ka a tana ji suwe na hannu da mako a kowace ba amma ba dai kwaye kwanci da wani yan mutu mugan da zana a tana ji fiboganci na mabiya jina a dula jin ganin gayin musulunci o ɗan to ji tsufanci hannu kafirci o gama la ce yi zane jije da zabi ya na ga eh kafiri zayo a galaji hmm? e ji ya mu hmm abun da kuma su mata ga shikenan a go wai a go go wai o wa waliya bi ka ganin ji so fanta shikenan me me na waliji bodan kashi adaba na kur'ani bebe aya ni nikete ko hadisi nikete ala yi wa gaga annabi ga wali kaza be da wannan ga bebe ya gbo a ca gaba daga nan wani wuce daga na mi cije da duniya na mi haja laifi kashi eza e wani ga dabo na bebe na kami gbanwa mi ga aje kafiri na a san goma ya ji na e ga anabi a susu wa wuya ya yi wa gaga wani wuce ya yi yana e na shi da daraja twaca na anabi ga yi ta balata ne na gafe shi ta ci daga musulunci ya guna musulunci ya da ya kwashe a sai bin yana ta guna anabi susu ji bayana irin na yawa so galubu ataumo galubu ataumo insanu agaye wazo insanu ma yi yede kemno yede anabi gugudu mai ya sahabi shi maji da sufan cajan a ci da isa ma na mu a yede ya to yito ta suna anabi gugudu a da isa gada isa nu wazi ya kwen sufan co wake a gaba ta musulunci ma kiwo جنات عدن يدخلونها لها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين آية لنا بفوق لنا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة zane jiga ci bolo bolo na ijabon na de gaba wangi wala darul akhirati khairun èmi àlìkíyàmù mo ga jẹgan kí èmi àlìkíyàmù ga àlìjẹ́nà mo ga jẹgan ẹsẹ̀ tóńtò ní wọn àwa náà gbèbè ìṣèwáṣe ga tógbó ìṣó wa àlìjẹ́nà ọ̀chẹ́ àmọ́ ọ̀lẹ́dàrú láàkìrẹ́ ti xeyìrò wàlẹ̀ ní àmàdàrú ni mo tẹ̀kì máa dàní lábẹ́ èmi ìgbàlejò sódà sọ́kọ́ni èmi àlìjẹ́nà mo ga èmi ìgbàlejò sódà sọ́kọ́ni máa تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين jannatu adanin batayi don wani ya dufe ina da ji don wani ya dufe ina ya adini na ikama wa ba ni wa dabba da wani wafi dufe a bada ya dukulu na hajima da alijanna za gadabo ta jiri min ta ce jirimin tati al'anahar nunu za ce ta kwabana nuwa yi ikwarazi nuwa gezi nuwa madarazi nuwa ya in fuji idon za don da ce jiwa ga kunna lahum fiha ma sha'un amma fi goyon don na gaba na gaje irin su kai ga yadda na da ce ga lahum fiha ma da'un in don da ya eh, da kima da zina ga ga in ga ga mi da kaza da mutafe ban shi nazo ene ya takaici gina da alijan na ba ga wuce ta kunima ka bu ya nawa na jiya ya gbo mu ga lo ga mi wa mutafe gbe gbe tita shi ga mu dana mutu ta zanima lahum fiha ma yashawun ene wa bata na su ko ga haji ya fi aljanna egi egi alijima aljanna ya e gira ta ko egi takeicha ko mi je wa kaza malafa eh eh kazo to me wan she wo to madana a magaje kun bana ah hunja aljanna ba wa shisha mudana dan e ifya umma mumaja mudana dan gazawe su ko kazalika a ci gamu je gaba da naje su dan su fa'ida ta الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة cewa zai ga bice biga ga ziji mai zamuci ne zai za da su su kuma su kuci gama gaba da aljanna ya nan su kuga bayani da nan alladhina tatawaffahumul malaika A aga yana ni malaika zibe ga agwara yana agwara ya go tayyibina tati aliye bolo bolo agwara ya go tati aliye wangyo hankali ankali tati ali mawo Man ko ga ci wani qur'ani ga yi ga kun ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un anabi ga gaya. zana gwaraye na ngai malakul mautu malaika ni keti wuyobe gwaran ya jele ba mu musu kwe ga yi gaga alladhina tatawaffahumul malaika zana ji malaika shi a gwaraya na malaika ne gwaraya ga malaika kama afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi la lawajadu fi ikhtilafan kathira mai ji ayu wa utaba jiko ebo ibe woda ibe e ibe gigiji ikura ke goyi kuma a ga malaika na su kwala ga mutula jamu na to na igba ne e ba za ta dai zuwa alladhina tatawaffamu malaika da zuwa tu zalimi anfusi to ne babu ba ne ba za kirki zuwa lafi da alladhina tatawaffamu malaika tayyibin malaika su ko da yo ga ga gwarayo ba to da ga malaika ne gwarayo in ku da jiya eh nun laga bai ti jamu wana man jiga manuyi awamiyan malakin mauti bi ma'ana mala'ika na gwarayi na unde taimako jici domin mala'ika zo eh a ga warayi tiya daga <clears throat> daga na ka face biyan a ga abin wajiro amma na gwarayi malakul mauti in ga tiya daga na kafa face ba karshe so a nan zai a awanu jayi awanatu jayi zane da ciwunan a cabin wajiro na mu malakul mauti ga ko tu karshe ha so rai ga da zai tuma ko goro a ni za bo hijira na to alwani mu malakul mauti ga ci za go da gujewa daga ba ko goro ganci ngai tu ngai yi da nan tu karshe alwana da lama ni ci da zai tije mu babon nan ba ce mu bai tiye mu furaje wani don a ce ga mai ji bayani su kun ga ba alkhairi so alladhina tatawafahumul malaikatu tayyibin zane ti malaika ji gado ga agwara ya aja gwara ya a niye mawo a to izanilici ke kafirci lugwa a yi izanilici ke shirka lugwa wasu alayyaku nuna salamun alaikun malaika na fiye ga gani bai wuce kuru na gwara ya ne eh, a gaga aminci su kudu ju tabbatu yaye kwanki ya mai a ga gaga udkhulul jannata udkhulul jannata bi makuntun tamalu egada aljanna boye tuguru na efe yo efe lo yayi mani ne jina da musulunci ne kuta be yina da isari bolo bolo da efe ji da ibada e, e bona ada bayani asar da bo mawquf alamna ibn mas'ud <coughs> daga ga idza jaa malakul mauti yaqbidu al mu'min qala rabbuka yukriuka as-salam jabla ibn mas'ud alayhi da jinna bani lula hukumu rafu hadisi mawkufu wayo amma bi hukumin rafi ibn ilayka ga ga dojina sahabi wa ciko jinna wa go wa daga gun wa daga gun wa daga wa daga wa sai mun ga da bayani daga hadisi sallallahu alaihi wasallam da idza jaa malakul malakul maut ki malaika ne gurai na mun ga gabe ta gurai ya mu'mini na yabidu ruhul mu'min qala wajin gaga rabbuka yukriuka salam allahu gai jo sallama wani to su ko to na jalita wannan wa ga min churuji tabbatu yawe malaika ya ramu na jafi ko yawe su ko mai jo sallama ga min churuji tabbatu yawe so e misali tuku ba da wani malaika je sa a me wuye su ko ne sa wannan pata ma mi tite la wa le gbe ya so kwai da kwanan هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله تبارك وتعالى هل ينظرون من ذي هلنا na في وجوه ina ci dabo kenan kafiri je tuye na ne hal yanzurun manu ma yanzurun ai ma yantafiru fi ghairi alquran inda ci da zai firije fataka kun ga ya tuya sai dai lanta ce mu malaika a da gugin malaika ya ci bai eh malaika ji da ga gorayi inda ke kana da wani asaja ji ma na haji musulunci malaika na ga ga goraya nan fu dubu goraya ta fito aw ya ti amru rabbik ko kuma lamarin tsoci be ta azaban jahal ko na azaban to ci fu be so ene patakanaro ko tutu ko alaba su ko an yi da ba su ko ga kazalika ní mina kafir ce ga atuyen da ya bana sai ya jeli a tu atuyen da ya bana alaba alaba a ci gafa halar na kafin na je na yi can shi wani ma wa ma zaran ba su kuma gan gaja allaka nan gan wuce abin na kwa eh allaka nan wuja na wuyi na ci tuwa a to shi ya bi wuka ku tuwa yi na walakin kano an fi son mu a to ga timina abi na ko zafa na wuja na a to ga diya ya tuta ta a to ga wow ko ta yi tuba mu. فأصابهم سيئات ما عملوا فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله تبارك وتعالى وقام فأصابهم سيئات ما عملوا دجكوا يتنزل عليك في تبشير كزينا وعطوا kí màá na wọn á di a ìgbàgbá dèdè wọn á a tí ètò dèdè náà lọ́nà wàhá kàbí màkánù bí yẹ sáàzì wọn ẹnà àbí ńlá mi gan wọn wọn àzábá gbàgbọ́tọ̀ àzábò fún gbé ẹnà a وقال الذين أشرقوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء فذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وقال الذين أشركوا أنا لا يبسوا كباتنا فيكم لو شاء الله nga كتبا ما بدنا من دونه من شيء duniyi min shay ne ya wani ci su ko ba na nutu yito na je mu kuti nan nan wala ba wala tanda kai da mu shi da yi na mu ta ba yi na ba ta yi mu ga ba su ko ba ga ya mu kuta to a tun tun ma mu kuta ga ya mu wala haramna min duni min shay ma la dabba mu caja harama ma yi daga bawon banni su ko ba ya ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala amin walakin alladhina kafaru yaftaruna ala Allahi al-kadhiba wa aktharuhum la ishara yau dabba gani zalaji haramu ka kayina in gabba su kuba ya aluji harama shirka na ya ji tuwacin da kwa jini in gabba su kuba ya alutuwa wani zane lotu dede na wasu kwaji wujja da su kuga damuwa lotu dede ko ebo a gane ne fi bi su kuka kazalika fala alladhina min qabli kimina nije gabani ale fitala da abba musu ko gani musu kuka da abuwa fi bona a ci gata ne shi zona ci ga gani shi zo da ala da ilil balagun nufi amma ki ta tuci bo sai yau ne kuma bamba annabi da ki wacani ka ga ga musu koyo egun rona to ne yana ba musu kwa iri ga da jin daga ga da suratul an'am sai kunu ladina ashraku law sha Allah ma ashrakna wala abauna wala harramna min shay kadhalika kadhalika kadhaba alladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun lafi wuyo efugu shishigan lafi na wuyo etule ba so kona wuyo lona so kuma ga saju ba ni go ga de ba go ga de ba go e ko go nda fe tu ba go so pe bi ma mu ya mu ya na ki ga mu ya che ko da ba mm to go su sa na da ba go idan na ga mu ya da ga wala ya kula hatta ya de ni lawo wujju yo mushriki iga ni ba ikizi ba ya nema imani ti be kadare jeju yo musulmi ga idan ka shi shi ga wani imani bai kaddara ya laifi mu amma eji ji imani bai kaddare eji ji hujja bai kaddare e bai tuna gwagani na wuce ya bai tuna da ya goro na e ka zajere su kwa kaci laifi ka zai ya jani su kwa kaci amma laifi na waji wala jana waganga su kuga jabayo wala jami'a duwa e ji wujja ba kaddare e tiye tune e tujjete e, na da ya goro la lo ana waga wai ta ji wujja ba kaddare e ja ta wajin ya mushi biki ji ne da ne ji dani aya ya ya eh na waje wujja ba kaddare ga so ko tune da ya goro wala lo ana wai tujjete na wujja ba wana gasu ko ga min suratul anam bu kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana yaje kike na su ko kada lawul mafuzo na ga tu de den ne be ne boro ne ga lo ya ce be su ko kada be yo te ga de kike ba nu ba ci ga ya tun da ba de de na fatukhrijuhu lana illu ta be ile ba nu ga ba tabi tatabiuna illa dhann yẹjá mi tu yẹn na ìṣẹ̀tún na yẹjá pa ẹ̀kọ́ wọ̀nyí wọ̀nyí wù mí la wọ̀nyí náà tù mí la tàkóso yẹjá ẹ̀dá gàgà yẹjá àṣìṣe ìwọ̀n gàgà so eji wujja ba su ko ne na ra gadana gangan fen jiyo mana kadda yi su kwa da ba mi anu ba fen jiyo a amma na ga gwagani na ka to na gwagani na labda bimisu a ga waga jiya da ba su kuma wa ma ansani illa shaitan an afkura Eh? <clears throat> kin na ni da ayuba gana a anni masaniya durhu a masaniya shaytanu bi nusbin bin adha ina ga gogana wuci ina gogana babu wajuja bi kaddara ma mai jejeto su to gajiye da ba su kuma ba labbe bigami su Wa wajiye da ba shaitan amma ya bayyana bane goro wala jano mai tudde da na gaga ga sokoto da balo aje ti kadaro ma a wada yo jiwo oto ta tu jiwo aha so Allah o wa ta'ala ku bayani na mina wa gawa rusul fa ala ala rusul <coughs> istifamu na wato fa'al ala in ngba ki ta tutu cibo illa balagun mubin n gane wubo e wumo bamba bi ma na ndo ta tutu cibo sai wumo bamba istifamu takrir ko Allah yi can so ya ja ko insha labi bi ne ki aya mu wani koyan ba a na fi kulli ummatin rasula